sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da gasai wanda ke jujjuya al'amuran bayinsa bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa mun tabbata shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shi kadai ke gudanar da ayyukansa yake azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wani shari'a kuma ya karbi arziki a hannun wani a lokacin da ya ga dama duk abin da Allah ya yi baya kuskure ya yi daidai mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma Allah ya umarci dukkan bayinsa su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman cikin dukkan kyawawan ɗabi'u da aƙida da jajircewa akan gaskiya da tsayuwa akan daidai domin samun nasara duniya da lahira shine kaɗai Allah ya yi umarni a yi koyi da shi kamar yadda ya faɗa cikin nassin alƙur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah bai rage komai ba Allah ya shaida haka mala'iku sun shaida dukkan sauran bayi malamai da dukkan nagartattun mutane sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi ita alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal mana akhir wa zakara Allah kathira tabbas haƙiƙa koyi kyakkyawa shi dai ana neman kyawawan ɗabi'u kyawawan abinci a koya sallallahu alaihi wasallam don Allah shi ya akan abun abin da ya dace daidai wanda ya yi koyi da shi zai samu nasara a duniya da lahira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka duba ayar lokacin da Allah ya ambace ta a ayoyin Alƙur'ani a cikin surar da Allah ya sanya ayar zaka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan magana ce bayan irin jajircewa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi wajen koyi da nagartattun ɗabi'u musamman kafewa akan aƙida ko da kuwa hakan zai kawo ƙarshen rayuwarsu a duniya kamar yadda suka jajirce a yaƙin hanga. lokacin da suke cikin wani hali na damuwa da barazana da suka fuskanta da wani hali na sanyi da wahala da yadda Allah ya aiko guguwa da iska da saukan mala'iku wanda ya firgita sahabbai ya firgita kowa lokacin da sahabbai suke cikin talauci da karancin tattalin arziki amma suka jure waɗansu suka koma ga Allah irin su Musa ibn Umair zaka ga kafin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗi min almu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه النبي صلى الله عليه وسلم يتي كمصعب بن عمير irin Mus'ab bin Umair ya koma ga Allah ana cikin talauci da damuwa amma ya jajirce ya tsaya a tauhidi da tabbatar da cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah wa Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa yayin shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minhum man yantazir daga cikin waɗanda suke nan kuma tukunna kamar Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah jajirtaccen sahabi yana daga cikin al-asharatu mubashirin bil janna Talha ibn Ubaidillah yana daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen tabbatar da tauhidi a doron ƙasa da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako waɗannan sahabbai da Allah ya ambata kafin ya ambaci cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su tarbiya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mutane da su samu ko su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suka samu tarbiya da kyawawan ɗabi'u da manya-manyan ɗabi'u masu daraja daga adalci da amana da gaskiya da rashin zalunci da jajircewa da ƙwazo da himma wajen bin Allah sun koyi waɗannan ɗabi'u ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya tabbata Allah ya riga ya san abin da ya tsara ya riga ya tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ginu ya isar da sabon Allah irin yadda Allah yake so sannan ya tarbiyyantar da mutanen da a bayan sama za su isar da sabon Allah kowane sansani na duniya sai Allah ya ce to ku kuma mumine gaba daya lallai in kuna son kuma ku jajirce ku yada addinin Allah ko ina ku tarbiyyanta da waɗanda suke kusa da ku akan aƙida da adalci da haƙiƙanin amana da gaskiya ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala yake cewa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذا كذوب رأيور منظم الله صلى الله عليه وسلم haka rayuwa ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallama duniya gaba ɗaya a dalilin haƙƙin Allah tabbatar da tauhidi tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala ba abun da yake iya tse da shi akan haka dukkan duniya da abun da yake cikin ta ba komai ba bace ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jure yunwa ya jure kishirwa ya jure wahalhalu ya tarbiyantar da sahabbai akan wannan juriya din don isar da sabon Allah zuwa lokacin tabuk wadda Allah da kansa ya ambaci ranar tabuk sa'atul usra sa'atul usra waɗanda Allah subhanahu wataala sai da ya yi su laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirina والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الله سبحانه وتعالى يا يدي صحابي yadda su jajirce suka tsaya wajen bin annabi sallallahu alaihi sallam. tare da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi sallam, farko taballahu ala nabi wannan matsayi shine Allah subhanahu wataala yake so mu yi koyi da irin matsayin da muke da shi a rayuwar mu ta yau muna da ƙalubale daban-daban amma dai mu jajirce mu tsaya bisa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin samun tsira duniya da lahira abubuwan da muke fuskanta a yau da rayuwar da muke ciki a yau suna da bukatuwa zuwa ga adalci da fuskantar iya juriya da kokari akan adalci adalci kowa daga cikin mun nan ya fi da sifa ta adalci kai ɗalibi ne ko kai malami kai mai koyarwa ne ko kai ma'aikaci a cikin jami'a kai shugaba ne daga shugabannin jami'a ko kai shugaba ne daga shugabannin fakalti ko na department ko na wani irin bangare gaba daya? ana bukatan adalci ɗalibi ya zama adali cikin aikinsa cikin karatunsa cikin mu'amalolinsa cikin mu'amalar ɗalibai ɗan uwansa da mu'amalarsa da malamai da mu'amalarsa da ma'aikata kai Allah sallallahu alaihi wasallam yana adalci hatta mu'amala da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yana adalci wa dabbobi yasa dabbobi suka shaida annabi sallallahu alaihi wasallam adali bani adam sun shaida Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken mai adalci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tunanin ya zalunci wani yana iya kokarin sa ne cewa yayi adalci kuma ko da adalcin zai zamanto wani bai ji daɗinsa ba kuma sa kawai aikinsa adalci haka ya kuma musulmai musamman matasa da malamai da ma'aikata da ɗalibai da dukkan waɗanda suke saurare da suke ji suke gani lallai ne mu tabbata mun zama masu adalci cikin dukkan ayyukan da zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai gaskiya in kana maganar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiko shi ba sai bayan ya cika shekara arba'in a duniya Allah ya aiko shi da sako amma kafirai da suka yi gaba da shi a wannan lokacin suka tsaya tsayin daka bai isa ce la ma'budu bi haqqin illa Allah suka tsaya tsayin daka cewa ba za a ce gumaka ba ababen bautawa bane amma da aka zo ana tambayar su su su me kuke gani game da shi shin yana ƙarya ne da koko ce ma jarrabna alaihi kadhiba wallahi ba mu taɓa samun yayi ƙarya ko sau ɗaya ba kalma ɗaya tsawon shekarunsa arba'in gaba ɗaya kafin a aiko shi ba a taɓa jin yayi ƙarya ko guda ɗaya ba haka ya ku muminai musamman ɗalibai matasa malamai masu aiki da dukkan shugabannin jami'a da waɗanda ake shugabanta da shugabannin gari da waɗanda ake shugabanta da dukkan musulmai a ƙasa a duniya a ko'ina muke mu zamanto masu gaskiya za mu ci nasara duniya da lahira duk wanda ya zamanto mai ƙarya ƙarya sifa ce ta munafurci yana daga cikin alamomin munafiki ya kasance idan hadasa kaza in zai magana yakan yi ƙarya duk wanda ka same shi da ƙarya to zai zama mai yaudari dukkan mai yaudara da mai ƙarya munafikai ne wani za ka same shi a ganin ido mutumin kirki ne wajen addini kamar alamar ibada alaman wasu abubuwa amma in zai mu'amala da kai sai ya yi ƙarya to in dai mutum yana ƙarya a cikin mu'amala wallahi munafiki domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai dai wata ila bai gama cika cika sharuɗan munafurci ba amma dai ya ɗau yanki na munafurci yanki mai girma haka in ya tuba ya daina sai zamanto wata ila ya dawo mutumin kirki Allah ya samu zama mutanen kirki ya kuma yin Allah musamman matasa zamani yayi na ku zamanto masu gaskiya a cikin duk abin da kuke yi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin haka wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ba, ku zama to masu gaskiya dukkan abin da za ku yi dukkan abubuwan da kuke yi in magana ce ka faɗi gaskiya in aiki ne ka yi gaskiya ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma jarrabna alaihi kadiba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kana zuwa aji aka ce me yasa kai dace faɗi gaskiya kawai me yasa baka rubuta assignment ba faɗi gaskiya kuma kar ka zamanto dama baka rubuta assignment ka zamanto kai ne na ɗaya kar ka zamanto baka yi test ba ka zamanto kai ne na ɗaya yawanci al'ummar mu musulmai matasan mu musulmai su ne waɗanda za ka samu su yan don Allah malam ayi hakuri ki kullum to ni yan don Allah malam ayi hakuri ma'ana in kace ayi test karfe sha biyu karfe sha ɗaya karfe goma akwai test in dai kana neman yan malam ayi hakuri to mutanen mu shi ba zai zo ba sai sha ɗaya in goma za a yi test gaba ɗaya an gama ta zan fito shi kawai sai dai ya bi ka ofis malar a yi hakuri yana so lokacin da ka ce karfe goma za a yi tes ka ware wancan sai zo maka karfe sha biyu kuma ba da hakuri da sake ɓata maka lokacin abin da ya dace ka yi a wannan lokacin kaga su ƴan malam Allah ya yi hakuri ƴan don Allah a yi hakuri kenan al'umma mu yawanci irin wannan ka zamanto mai gaskiya ka zamanto mai himma ka zamanto mai jajircewa amana annabi sallallahu alaihi wasallam kana yulqabu bil amin ya kasance al amin tun ba a aiko shi ba shine muhammadu al amin sallallahu alaihi wasallam indai amana kake nema kiyaye amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kiyaye amana aina al amana fi ayyamina hadi ya amana a yau ya amana a rayuwarmu a yau karamin mutum zaka bashi amana ya tozarta babban mutum ka bashi amana ya tozarta namiji ka baki amana ya tozarta mace ka bata amana ya tozarta su wanda Allah ya kare da kuma yin Allah muna sarkaci da amana ba ma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen amana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana baki amana kai ya kasance yana matashi ba a san zai zama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke tsoron wani abu na dukiyarsa za ta tozarta a hannunsa to sai a ce masa a ah, akwai Muhammad ayi bayan muhammad muhammad al'amin an ce masa al'amin ne so da kiyaye amana kai masa kawai inda ka kai masa to yadda ka ajiye a gurin haka za ka dawo ka sami ko kuma in Allah ina amana take a kasuwanci ina amana take a harkoki ina amana take a aikin gwamnati ina amana a sana'o'i mutum mai sana'a sai cuci wanda yake wa sana'a mutum mai aikin gona nowa dan kwadago sai cuci mai gona mutum mai aiki mai shara sai cuci wanda yake wa shara mutum mai gadi zai cuto da yi wa gadi duk lokacin da mutum ke cin amana amana tana hawa kansa amuransa ba sa albarka amuransa ba sa alkhairi Cewa daga cikin mutane sun rasa ina sanarin sun ke shiga sunan sanarin kawai an yi ne da kasan transit irin ka shiga ka wuce ina haka salarin kawai za ka ga ya ga alat amma bai sanar da alat ne fita ba duk ya kashe kafin su zama ya kashe su ya rasa mai da abin da ya da aka bashi Cewa mutane ma'aikata ne sun sa gane ina za a yi in zai sai takalmi sai ba shi in sai hula sai ba shi in sai riga sai ba shi kuma shi wai ma'aikaci ne saboda mai saboda kiyaye amana ne babu a cikin aikin da ake da kuma yin Allah mu kiyaye amana yan kasuwa da yawa wasu su ci abincin da ya dace su ba za su iya ba babu amana wani yake kawai da ya ci abincin da ya dace kuɗin su za su kare to da ka sai tsora ba jefa fawa mutum tsoron talauci cikin dukiyar da yake da ita ba ya iya sadaka fi biyar ba ya iya wa kansa sadaka ba ya iya wa iyalansa sadaka kullum haka yake cikin damuwa ya barci da daddare sai ya sha kwaya ya kana kuma ga tarin dukiya yana da fili a can yana da gida a can yana da shaguna a kasuwa yana da motoci yana da kaza amma ba shi da lafiya ba shi da psychologically ma ba shi cikin mai lafiya ba ne saboda mai babu amana na kuma yin Allah a kiyaye amana mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kiyaye amana in ke saba da cin amana yana ɗalibi haka zai zama mafi amana bayan ya zama ma'aikaci waɗanda kuke ɗalibai a yanzu ku ne za ku zama waɗanda kuke gani innan a yanzu manya wasu shugaban kasa wasu gwamnoni wasu ministoci wasu sanatoci wasu farfesoci wasu malaman jami'a wasu manyan yan kasuwa a gari wasu manyan manoma wasu manyan kaza ko da kuke jin yau ba ku bane ba kowa bane gobe dole su ne wa'annan waɗannan ko da suna raye ba su za a yi yayi ba ku za a yi yayi ko da waɗannan suna raye duk yawan dukiyar mutum yayin sa yana wucewa duk yawan ilimin mutum in ba ilimi mai tsoron Allah ba wanke ya ce ya wuce amma ilimi mai tsoron Allah ko ya mutu yayin sa ba ya wuce ba ku ganin na hasibu waɗansu bayin Allah irin su shek gafar kullum sai ka ji magana ta zama sabuwa ana tsammanin coci zato gare su duk manya-manyan malamai makamantansa da waɗanda suka fi shi shekaru waɗanda suka rayu a ƙasar nan an karanta littafi kake karanta tarihin su an cewa shehu usman bin fodi rahimahullahu ta'ala sai ka cewa jikinka yana ɗaukan wasu abubuwa na nau'i na imani da sauransu ya kuma yin Allah ku kiyaye amana mu zama to masu kiyaye amana mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kiyaye amana juriya da ƙwazo rashin ja da baya akan gaskiya wannan tabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam baya ja da baya akan gaskiya akan akan wato akan gaskiya in ya tsaya akan gaskiya duk inda za a je sai dai a je sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda suka ce ya lalla. za mu bi ka kona za a tsallake ruwa a tsallake dutse a tsallake jeji wajen isar da wannan sabon wallahi muna tare da kai ma na qulu laka idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun fa inna ma na qulu laka idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen juriya da jajircewa da tsayuwa wajen isar da gaskiya da tsayuwa wajen aikin alkhairi da kuma to mai tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayi ta dace gare shi wani Allah da kansa ya ambata ta aku rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi ya kuma ta sa ku fara tausayi daga kan iyayen lokacin da kake jami'a shekarun babanka suna karuwa shi kuma tsufa yake kai kuma tashi kake yi ka cire ta yadda za ka taimake shi ko to irin hali wanda baya tausayin iyayensa baya tausayin mahaifiyarsa baya tausayin mahaifinsa ba shi da alƙibla ba shi da alƙibla bai san inda ya dosa ba ya ku bayan Allah musamman matasa ku shirya tausayi a zuƙatanku ku fara daga tausayin iyayenku ku tausayin waɗanda suka dace ku yi tausayin su ku tausayawa waɗanda duk suka dace ku tausaya musu in kuka sanya tausayi a zuciyarku Allah zai taimake ku kana tausayin wani Allah yana tausayin ka kana tausayin wani bawan Allah kai ko da dabba ka ji tausayin ta Allah subhanahu wataala zai ji tausayin ka ya ku mutane ya ku al'ummar musulmai gaba ɗayan mu mu tuba zuwa ga Allah mu zama mutane na kwarai mu gyara ayyuka mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da muke yi Allah ya samu dace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلم قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد انظروا عباد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى عبد الله ربا وأجبر و... وعلم الصحابة أن يعبدوا الله ونادى ودعا الناس جميعا إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى إخلاص العمل لله وتأسوا برسول الله في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك واعلموا عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في العدل وفي الأمانة وفي الشرك وفي الرحم وفي الرحمة أن نتقي الله ولنعلم يا عباد الله ولنعلم يا عباد الله وخاصة الشباب وخاصة طلبة العلم وخاصة طلاب الجامعة تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم الله بذلك أقول ما تسبق ألا إن من أفضل أعمالكم وأزكاها سلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين اعلموا عباد الله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 يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في بيوتنا وانزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد نيجيريا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه انك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين مكه والمدينه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين عباد الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في جنة الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين مع ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واعمالنا وعماتنا وجميع عشيرتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم فذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى